Kuna sauraron mahangarmu shiri na musamman wanda ake tattauna matsaloli da suka shafi rayuwarmu. Kasance cikin waɗanda suke samun shirin nan nan take da an sake ta hanyar danna subscribe. Malam Muhammad Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A ganin yadda ra'ayoyi da fahimta irin na mutane daban-daban yanzu suke yaduwa a duniya saboda hanyoyin sadarwa da suka sauƙaƙa da kuma kasancewa ita kanta duniyar yanzu ta zama kamar gari ne guda ɗaya ko kuma ƙauye guda ɗaya kamar yadda suke cewa globalization to wani gudunmawa kake gani karance-karance zai bayar wajen samun saiti da daidaituwa ga ɗan adam bismillahirrahmanirrahim karatu yana da mahimmanci sosai ga mutane a rayuwan nan wato kan mutum ya dukufa ya ce kawai karatun da ya aboko shine karatu mafi yawanci irin wannan karatun bai wani la'akari ga abubuwan da ke faruwa da kai a rayuwanka um, duk mun yi bokon nan mun ga abubuwan da ake koyarwa ba sa lura da uh, wato curriculum ɗin ko jami'a baya lura da sauye-sauyen da ake samu da kuma yadda zai taimake ka ya baka hanyoyi in abin cutarwa ne baka rigakafi tabbas abin ko kuma in abu ne mai kyau ya baka wato abin da ake strategy na wato kaddamar da abin ya baka hanyoyi masu amfani da aka kaddamar da tsare-tsare kenan haka eh, kamar tsare-tsare so ya kamata kan musulmi especially wato musamman musulmi kai ya ga kaman cewa kawai ah, wato zai karanta littattafan addini ne kadai kaman wa'anda malamai kawai suka rubuta na addini eh, wannan ya ishe shi rayuwa a yanzu akwai kila lokacin da zaka ce eh, in mutum ya karatun addini kadai ya isa abinda nake nufi ba ina nufin wai karatun addini bai ishi mutum ya yi rayuwa mai kyau ba a'a ya kamata kuma ka gane cewa akwai abubuwa wa'anda malaman yanzu su kansu ya kamata su sani wanda kila sababbin abubuwa ne ka bayan da ka ce ra'ayoyi ne sababbi shin me za mu ta za mu kalle su a matsayinmu na musulmai wato in ka fahimci waɗannan ra'ayoyin shine za ka iya bada ko kuma ka gano mahangar shari'a akan matsalar kwarai da gaske wato mai shari'a za ta ce game da ideas ɗin da suke taɓullowa ka gane a duba a gani to shi musulmi yana buƙatar nasi in yana so ya yi wannan to amma shin wa'annan ra'ayoyin da suke fitowa ai sai ka son su kafin ka je ka ga wani nasi ne za ka yi amfani don ka takura abin ka fahimce shi sosai ban mantawa lokacin da nake ƙara mataki na gaba a ilimina bayan na ah, yi graduating degree kenan ah, ban mantawa akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu garin da na je nake ƙara matakin ilimin zai yi hudu ba ne kan irin wannan caca da ake yi wanda aka bullo da shi sabo ɗin nan wanda za ka gan shi a wurare daban-daban irin su bet naija da sauransu na ƙwallo ɗin nan to yana so ya hudu ba akan abin ya yi binciken shi amma sai yake so ya san wani mahanga da kuma wasu za su zo mishi da shi musamman ya sa wani abokina ya je ya abin to ganin cewa ni ma ina gari a lokacin sai ya ce mu haɗa kai da ni da wancan abokin nawa mu je mu binciko mishi abin kowa ya kawo mishi irin fahimta da ya samu dangane da abin a ƙarƙashin bincike da mutum ya yi saboda ya samu mahanga mai kyau wanda bai saba ma yadda abin yake ba saboda in ya tashi bayani ya yi adalci cikin bayanin nashi to kaga wannan shine maganan da muke kenan maganan kan ra'ayoyi da sauransu in mutum bai san kan ra'ayoyin da kyau ba ba lallai ba ne ba da ya yi adalci wajen maganganu da yake yi hmm. wannan misali ne mai kyau kaga kenan in mutum yana so ya fahimci sabon abu sai ya yi bincike a kai to kaga yanzu misali kaman eh, yanda muke cewa ra'ayoyin wato yanda za ka yi rayuwa lifestyle choices akwai wa'anda da ana ce masu kaman sun danganci siyasa ka gane misali kaman political kenan ko hmm. me political outlook wacce irin mahanga ce mutum yake da a siyasance mun sami su daban-daban a rayuwa kaman wato a tarihi kaman misali su communism da aka yi a russia da aka yi a china da aka yi a eastern europe inda aka samu matsaloli daban-daban na kisan kai da kisan gilla so yanzu kaga an zo an yi akwai wa'anda shin me mutum zai ce kan capitalism irin wannan system inda muke da shi yanzu na tattalin arzikinmu me mutum zai ce a kan eh, feminism me mutum zai ce a kan gasunan dai ko postmodernism wa'annan abubuwa ne na rayuwa wa'anda ga nan suna faruwa shin me za ka ce a kansu yanzu in ba kai karatu ba zaruddin duk wa'annan abin da muke cewa muke ta ambatowa sai ka zamana kaman baka da wani fahimta baka da uh, yanda za ka bullowa abin so za ka biye ne kawai ka ce eh ka fahimce shi eh kawai kai ka fahimci abin saboda kila ka karanta wani ɗan layi ko ka duba wikipedia shin me ka karanta yana da tarihi ta ina ya bullo menene wato ina zai kai ka ina zai kai wa'anda suke kan wannan ra'ayin shin yayi kama da wani menene wani ka gane ai ka rinka ma comparing wato ka kalle su sun suna da bambanci e ka auna su ka rinka kallon su daga wato mahanga daban-daban ka gane to shi yasa karatu a wannan zamanin duk wanda baya yi gaskiya an bar shi a baya ka san Kur'ani ka san hadisi sannan sai ka shigo ka ga menene sabo a zamaninka me ya kamata ka sani ko ba haka ba um, shin wato akwai wani ajanda ne da ake da wato akwai wasu shirye-shirye ko tsare-tsare da ake so a, a baza a cikin al'umma da ya kamata a ce ka san su suna da tasiri a kan mutane shin tasirin mai kyau ne wato irin manufa kenan kake nufi ko akwai wasu manufofi na musamman boyayyu ko kuma bayyanannu da ake so a yada kwarai da gaske haka nake so in ce manufofi kuma ta ya za a magance su ma in ma ba su da kyau sannan in suna da kyau kai ma ta ya za ka ɗabbaka su inda kake har ka amfana da su eh shin mutanenka ka za su karba abin wa'anne irin mutane ne aka kaddamar da irin abubuwan nan a kansu wane yare suke yi ya shin abin ya shafi aƙidunsu yarensu ka gane to shi yasa za ka ga muke yawan cewa ya kamata mu samu ɗalibai masu hazaƙa da ilimi su karanta sociology su karanta psychology duk da kamar yanzu kaga kamar a fannin sociology akwai inda ake ɓatar da mutane sosai E, sai a zo a cire Allah daga zancen ai ban mantawa lokacin da muke philosophy eh, a mataki na farko kenan da muka yi karatun na ji shekaranmu na biyu kenan malamin ya ce wa mu Allah a gefe abin sai ya ban mamaki na ce to fa to sai na ɗaga hannu kamar ya san abin da ke zuciya na sai ya ce kana so ka ce ba za ka ajiye Allah ba ne ko sai na mishi eh sai ya fashe dariya ya ce to kowa ya riƙe fahimtar shi amma shi dai in ya tashi karantar da wannan yakan ajiye Allah a gefe to ka gani shine abin da nake so in ce to yanzu misali ta yashi musulmi zai gane irin wa'annan karance-karancen na sociology da ake so da anthropology ko da ake so mutum kawai ya fahimci abu yadda ran shi ya bashi original thought kenan ko sai ya aje wani batun Allah ko Qur'ani to kai yanzu a matsayinka na musulmi ta ya za fahimci abin da ake so a koyar a abin da yadda zaka magance wannan tunanin saboda kai ma dole sai ka yi wato eh, tunani akan naka al'umma ina ta fito ina zata, menene ya kamata wato kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ma larabawa a makka bai zo ya rikita su ba ya san daga inda suka zo ya san abin da suke so ya san irin kayan da suke sawa ka gani sai ya musu da'awa yadda za ta dace da su to kai yanzu shin ma in za ka yi da'awa shi matashi ɗan Najeriya misali wace irin da'awa za ka yi me za ka duba shin za ka duba ne ka ga eh, shi daga daga wani irin Eh, ya zan ce kamar society ko community e daga wani irin alkarya ya fito cikin Najeriya yana cikin talakawa ne yana cikin masu kuɗi yana cikin 'yan sesa sesa meye yake bukata ya ji wanda musulunci zai ratsa shi a matsayin shi na dan eh, adam wato kaga da kake wannan magana sai nake ƙara gode ma Allah maɗaukin sarki da yin musulmi domin ma farratna fil kitabi min shay kamar yadda Allah ya faɗa ko to sai nake tunawa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam farko farko a makan ba an takura musu ba ana musguna musu ana wahal da su ana wulakanta su ana zagin su ana cin mutuncin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan dan bincike da yi kuma da yake akwai dan masaniya na kasar habasha kan cewa suna da shugaba wanda yake da adalci ba za a takura wa musulmai a wajen ba sai ya ce su je can to kaga wannan saboda ilimi da yake da shi ne to wannan za a fassara shi a matsayin in ba an yi karatu ba ba lallai ba ne a gane tunda a zamanin su ba lallai ba ne rubuce-rubuce amma yaɗuwar maganganu shi ake amfani da shi wajen ilimi kamar fasahar magana suke da shi a zamanin to yanzu kuma mu Allah ya azurta mu da fasahar magana da kuma rubuce-rubuce da kuma ah, hanyoyi na sadarwa kafofin sadarwa hmm. haka ne to kaga ka ba da misali mai kyau wato annabi shi ma ya yi wato ya nazari sosai akan wani society zai tura musulmai kuma su samu kwanciya hankali da addinin su zai ci gaba har mutumin garin ma ya zo ya zama musulmi wannan kasan kristoci ce wanda musulmai suna mantawa waɗanda suka yi hijira <laughs> daga makka suka je abisiniya sun yi hijira kuma wannan abu ne mai kyau to kaga kenan duk inda kake ka fahimci inda kake ka gane wani irin abubuwa ne za ka yi da zai taimaka ma addininka a wurin wani irin abubuwa ne za ka yi da zai taimaka wa sauran mutane su masu fahimci addini saboda haka karatu ya zama dole ka ce duniya ta zama karama ko an samu globalization so kai a matsayinka na musulmi yanzu ya zaka wani rigakafi zaka iya yi wa kanka da sauran 'yan uwanka na kan abubuwa marasa kyau da za su iya bullowa ta mm. hanyar intanet ko social media da sauransu na'am eh, duk da haka kuma sai wani misalin ya ƙara faɗo min ikon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ai ɗaya daga cikin sahabban shi ya ce je koyi yaren yahudawa mm. yanda suke yanda suke yare da sauransu saboda shi bai yadda da ɗabi'unsu ba don da su dama ainihi a lokacin suna ƙoƙarin dukufar da addinin ne sannan ƙulla makirce-makirce to kaga wannan ma ya nuna cewa yana da matuƙar muhimmanci ka je ko kuma ka yi karatu na wani abu wanda kake gani zai amfanar da al'ummarka ƙwarai da gaske wannan misalin ya ba da ma'ana sosai kaga kenan annabi mutum ne wanda allah ya riga ya taimaka mashi da tunani eh, irin wato tunani mai eh, zurfi ka gane so kaga misali yadda ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wato aka ce in ka karanta rahiqul maktum na mubarak puri ya ce duk wanda annabi yake magana da su sallallahu alaihi wasallam a daular larabawa da suka zo mishi ya musu magana da lahajansu ka gani dialect irin yadda bakinsu yake karyawa annabi ya iya har wani misali da wani ɗan yemen ya shigo yana yin azumi ya shigo ya aka ga ya baje a cikin gari aka yanzu zagaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mene yake faruwa a wurin da ya je ya gani sai aka ce ai ga wani bawan Allah mai takawa yana ta azumi ya yi tafiya bai karya ba kuma yana da ta fama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya musu wani abu sai magana da harshen su yanda su suke yi yace laisa min albir mem siyamim safar ba wai wani abu bane na na na, na imani ko takawa wai yin azumi kan tafiya in ka za ka wahala kawai ka karya ya yi amfani wato da lahajarsu laisa min albayr mim siyamim safar <laughs> ka gane so annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake da aka kawo mishi kaya daga uh, abyssinia da aka ba shi riga aka ba shi irin wa'anda romans suke sawa wato turawa a lokacin kenan da aka bashi shine uh, eh, ya yi magana da yaren uh, 'yan ethiopia yana gode musu kun gani yana, yana cewa sana sana ka gani so annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hikima ya yi abubuwa daban-daban wanda in muka fara ɗaukowa za ka gane cewa ba tunanin shi ba kawai abinda ake cewa parallel, parallel thinking kawai tunaninka hanya ɗaya ne kawai in ba hanyar ba ba zai yiwu ba yana buɗe kwakwalwan eh, shi ya yi tunani daidai yadda Allah ya so sannan kuma na yana sa sahabbai su yi tunani sai ce ga abu ga abu ga yadda ya kasance ku kawo min tunaninku kaga suna ta yi ai babban misali kamar yakin khandak ita ma da ta faru kowa ya kawo nashi shawara shine har aka kawo na salman al-farisi wanda kasancewar shi cewa shi yana da wannan masaniya yadda suke yi daga wata ƙasa kuma annabi ya ɗabbaƙa kuma ya aiki so kaga kenan kai ma ka duba ka gani me ake yi a, a china da yake da amfani da zai amfani ɗan nigeria me ake yi a tunisia me ake yi a ingila in ka ga wani tunani a gane shin zai yi amfani a nan kar ka zo ka ce wai kai a ai irin tunaninka kawai mm, abin da aka ga ana yi kawai a ci gaba a'a akwai abin da za a iya canzawa ya zama alheri akwai abin da in ka canza i za ka kawo matsala so ko canji za ka kawo sai da karatu da ilimi ya ake ɗabbaka canji akwai wani littafin da nake karantawa ah, eh, ah, da nake zuwa um, a nan wajen sunan littafin i think tipping, tip, tipping point na Ma, malcolm gladwell wanda littafi ne da ya dan biyu kuma mutane sun san shi sosai saboda an karanta ba laifi ya sai da copies uh, da yawa yake cewa a ciki yana bayanin wato uh, akwai yanda ake kawo akwai duk sauyin da ka gani a duniya akwai su ƙananan abubuwa da mutane ba sa lura da su su ne in suka haɗu sai su sa sauyin ya, samu hanya har ya yiwu akwai ƙananan abubuwa da suke hana abu ruwa gudu wanda in ka san su eh, in ka karanta littafin zai faɗaɗa maka tunani sosai wato Eh, abin da yake kira small epidemics wato ƙananan abubuwan da ke canza abu gaba ɗaya sai kaga wani babban al'amari kamar ba zai yiwu ba amma da kun tsaya kun yi wa'yansu ƙananan abubuwa kaɗan za ku ga sai fara yiwuwa so mutane su so, gane eh, karatu ba wai kawai wanda ka sani ba ne akwai karatu kala-kala kai ka sani ina son karanta littattafai daban-daban wata sa'i wa'yan sai su ce wai kai me haɗa ka da wannan ko yaushe ka taɓa karanta ka karanta psychology ne a university kake karanta littafin psychology yanzu wanda ni bai dame ni ba abinda ka karanta a jami'a can ka je ka aje shi gefe ka ƙara buɗe tunaninka in kai injiniya ne ka fahimci me yake faruwa kuma a fannin humanities a society in kai kwamfuta kake karantawa ko ka karanta a jami'a ka san cewa in kana so ka kawo canji da wannan abin da ka karanta ai sai ka fahimci inda kake rayuwa sai kuma ka duba wato history in abubuwa yanda suka taho in ma ka za ka ɗabbaka abin akwai matsalan da za ka samu in akwai taya za ka magance matsalan misali so abubuwa ne daban-daban ah, da ya kamata mutane kamar yau na ji daɗi na haɗu da wani likita babban likita amma sai na ga yana karanta tarihin Najeriya. Shi ne abin ya birge na kasa shiru sai na ce mai labai um, me yasa kake karanta littafin Najeriya ko kawai hobby ne ko ya ce a ah, yana so ya fahimci kamar ya lura bai da tarihi sosai na ƙasa ne ya sai littattafai guda biyu na farkon kenan ya kusan gamawa in ya gama zai ƙara karanta wani sai abin ya birge ni ko ni na taɓa yin irin wannan tunanin na buɗe littattafan da nake da na Najeriya da na taɓa karantawa amma saboda abubuwan da suke ta faruwa na siyasa nace, bari in ƙara karantawa in ga ko zan samu wani tunani na zai canza ko zan ƙara fahimtar wani abu so mutane gaskiya su rinka karatu su buɗe littattafai daban-daban ya kan mutum ya sai littafin da zai batar da shi amma ga littattafai daban-daban wanda zaka ga 'yan uwa suna sassaidawa ma ana discussing a yi abubuwan da ake book clubs musulmai ba sa yin uh, book clubs musulmi shi kawai sai dai ya karanta intanet ya duba mai ɗawisu ko wanda ya faɗa a kano ko mai ganduje ya ce ko mai malam nasur ya ce abin da ake faɗa a twitter misali kawai ka duba ka gami aka ce a facebook ka gane so ya kamata a ce akwai inda matasa za su zo na su yi karatu a je kowa ya je karanta chapter ko ya dawo the next week a zauna sai a ce me aka fahimta a yi tattauna kafin a yi shekara sai kaga ka karanta littafi biyar ko shida in aka ƙara zagewa ni shekara in kun ƙara sauri sai kaga kuna karanta littattafai goma ko sha biyu saboda haka ina ganin mutane su matasa especially mu musamman mu rinka karatu sosai don mu fahimci irin rayuwar da muke ciki lallai eh, waɗannan shawarwari ina tunanin masu matuƙar muhimmanci ne na kuma roƙon Allah maɗaukin sarki amfanar da mu da abin da muka ji kai kuma ya maka sakaya da mafificin alkhairinsa masu sauraron mu saboda mun ɗan ja lokaci za mu taƙaita daga nan da wannan muke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah